albarka suratul qasas yau kuma za mu tafi farkon aya ta 58 فإن الله تعالى وكم أهلكنا من قرية قبلت ميتة يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتنا وتلك مساكنهم

min qaryatin nawa nawa ne adadi na alqaryu waɗanda suka wuce baya ahlakna waɗanda muka halakar da su wannan komai ba da mu saboda fasirat da ta ha sun yi girman kai a halin rayuwarsu sun yi jiddi da kai lokacin da banzanni suka zo musu da sako ba su karba ba fa tilka masakinuhum ne suna ku komo wajen wuce da gida na mutanda ko fai inda an taɓa zama ya zuba masu shi lam tuska min ba'din illa qalila ba a samu daman zama a gidajen nasu ba min ba'din bayan shuɗe wasu illa qalila sai kaɗan wa kunna lahu rawatib mun kasance mu ne masu gadi kasa da duk abin da gidan da abin da gidan ubangiji ta ala ya taɓa sanya wadansu alƙaryu da birane da masu mulki waɗanda da su ci su ba Allah ya dambara su ya da su sai zuba ka ganin komai sai alamu tangwaye na gidan su kangon gidan wani kango na garin wani sun tafi da kango ba ta bai وما كان ربك مولك القرى ubangijin ka da sai bai taɓa kasancewa mai hallakar da alkarya ba haka kawai hatta ya ba ta bihin mai a rasulan har sai in ya turo ikon biha a cikin uwar biranen duniya gaba ɗaya ita ce makka sai in ya turo da manzo rasulan manzo na musamman yadda wa alaihim ayatka wanda zai rika karanta musu ayoyin mu in ba su ba in ba su aiki da su ga sanan da halakaci wa ma kunna mujibul qura da dai ba mu halakar da alƙaliyu na dadin ma da kauye illa wa adu zalimu ba ke sai mu abuta waɗannan garuruka sun zanto azalimai ba su ji halin da Allah ya hane su ba da su ji umarnin da Allah ya ce abin da wannan aya ce ne a yanzu a karshen zamani ko al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kawo mutane da aka ba sai turo su sai da aka turo su ne sannan hujja ta fita mutane amma kafin turo manzon Allah hujja ba su fita mutane ba وما أوتيتم من شيء ومتاع الحياة الدنيا وزينتها وما الله خير وأبقى أفلا وما أوتيت من شيء dukkan irin abin da aka ba ku na wani abu daga cikin al'amuran duniya kuɗi ko ko sarauta ko matsalar hayatun duniya wani ɗan jin daɗi da na rayuwar duniya wani na tuha da ado irin duniya wanda ba ya da tabbas wa abin da ke wurin Allah ta'ala na aljanna gidan rahama da gafara ta zurfan mutane khairu shine ne mafi alkhairi wa abqa kuma shi ne mafi wanzuwa wanda idan yazo zai dawo ba duniya ce ta aka same ta ko dai mai ita su je fata ko kuma ta kuɗi ba masa yana da idan kana da kuɗi haka ko ka mutu kamar kuɗi ko kuma kuɗi su kare tun kana da rai haka in kana da mulki ko kai ka mutu kamar gadon sarauta dole wani ya gaje ka ko kuma kana nan da ranka kuma ba ce mulki ko maka zama to dan kallo to duka abin da aka bani na duniya a kai a iya neman ka a wani lokaci amma abin da yake da yana shi ne tabbatacce khairun wa abqa ba inda kun yanfado ba inda Allah ba abin da ke wurin ku karewa abin duniya faro ne karo ne amma abin da ke wurin Allah shine zai wanda baya karewa afala ta tinu shi ba da ka hankalta haka ba don ku fifi da lahiran ku akan duniya أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو العزيز كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو يوم القيامة من المحضرين a tsaman wa'azin naku wannan buga misali ne dangane da mutane guda biyu na ɗaya su Allah ya yi masa alkawari na gidan aljanna kuma ya riko da wannan alkawari yake bautar Allah na biyun su kuma wanda shi bai yi bai rike alkawarin ubangiji ba sai kawai ya fifi da rayuwar duniyarsa yanzu an zama ɗaya a tsaman wa'azin naku wa'azin hasanan shi yanzu wanda muka yi masa alkawari alkawari kyakkyawa da cewa in yi aiki ya yi imani ya aiki na gari أقول جدا الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أولئك أصحاب الجنة وأن أكوائر من القول فهو لا فيه yana nan yana zaman jiran gamuwa da alkawalin gobe kiyama kamar mata'ana kuma ta alkhairi ya zama daidai wa daida da wanda muka ba shi aro da dan jin rayuwar duniya aka san masa aka ba shi wadansu yan kuɗi shi gida aka ba shi kuɗi ya mota aka ba shi kuɗi ko aka ba shi mulki ko aka ba shi shugaban aka san siyar da shi daɗi kaɗan wanda da wannan daɗin ya kare kuma yana cikin tafaifi na har abada za su zama daidai ثم هو يوم sannan ɗan daɗin da aka je da shi a nan gidan duniya idan ya kare sun maho sannan shi يوم القيامة أرانا ذات القيامة من المحضرين yana daga cikin waɗanda za a halarto da su cikin azaba in zai je da wannan na farko abin da wannan aya take dauke da shi da farko alƙawarin Allah na gidan aljanna shi kuma ta bawa kullum ya kalla ita duniya idan ka rasa ta kaka da jin da yawa bakin cikin kai zo ka dalle rasa lahira shi ne abin da haka musulman farko suke sai da mutum ya yi tagumi ya yi takaici sai ta ce shi da wani ta karfi ya tura aka so da wata haja ɗan fuska suka gani sai me ya ruwa ne su wallahi wa sallallahu alaihi wasallam sai mu cikin jami'i sallallahu alaihi wasallam cikin jami'i shi ne da kai shi ne da azumi shi ne da damuwa saboda sun san babban hasara wa ma mu yanzu da sallallahu arba'in sau wuce kuma cikin cikin jami'i da kai ba sai dai da damuwar da cikin ka je kasuwa a ce ta buɗe ka ce ka buɗe ka tun da karfe takwas har ƙarfe biyu rana ba wanda ya ce maka sai ka ga ɗan tsoron kana ta dukkan amma to wannan damuwa ce sai mutum ya rasa inda ya sa kai bayan nan ne ya samu da yawa ya yi su amma idan ya rasa ya rasa kai ai dai abin da ba a cewa komai mai da wani ne sai da abin da ya so sai dai mu sai Allah abo da Allah iya je samu da yawa ya yi shiru ba ta ce ya kasuwa ba ba a yi samu da yawa shi ne da tabiyar dan adam لوك في bawa na gari في wanda لا غير lahirarsa wato سنة akan duniya يوم يناديهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تدعون ويوم يناديهم لا تنادر لا تنادر بسوء رانا قولوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبوأنا إليك ما كانوا إيانا قال الذين حق عليهم القول sai wanda kalmar azaba ta tabbata a kan sai ga sun ce da wannan taron su ne waɗanda muka halakar su zuwa taron da suka bi su kan barna a gawaina mu kama gawaina mun halakar da su zai yin dama san mun ku ne tabarra'ana ilai ba iya kuma kowa na neman barnar da zuwa gare ka mu muna cewa ba laifin muna cewa ba laifin mu bane su suna cewa mu ne muka ga su zuwa ga halaka ma kanu iyana ya bidun wato muna barnar da zuwa gare ka ya Allah mu ba musu kowa bauta ba bilis ne ya riga ya buge su in ba haka ba abinda da muka faɗa musu aibin ba su buge ko dalili ba amma su buge kai wannan shi abinda abin da shugabannin barna za su faɗa su ga waɗanda suka fatar za su rika cewa waɗannan wato ainihin a mugun ba su buge kan abin da muka kira su a gaban barna amma kuma suka bi su kuma mubiya za su yi yawon gidi waɗannan su ne suka halakar da su. قيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون Ubangiji ce wakila zai kaji an tsire an ce kudu dun shirka abin da ya ake da su waɗanda suka waɗansu suka ce ko ranar kafin kiyama a tafe su karkashin dusar su sai Allah ce kudu dun shirka da ku jira waɗannan abokanan tare da kusa kudin gina ba Allah su ba da abu sai su yi ne don sun jira za su amfani sai su jira su ƙwararri ya tafi jura musu kuma sai su banza su ba su amfani su ba da ra'au da azaba ko kuma da su yi sun ga azaba da wannan mutane na tafi suna ina ma da sun kasa su su yi yi wato duk Allah na nuna mana gajiyawar mutane ranar da su jira mu gane cewa abin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan adam dagata shi ne bai barka cikin duhu ba ya saukar da littafi ya turo maka da manzo shi wannan manzon da aka turo maka a zamanin ka shi za a tambaye ka shi wata na a kai wallahi ba yadda za a tambaye ka wani malami a ce ka mu malama ne ka mu malama ne ka bi shehuwa ne ka bi waliwa ne wallahi sallahu ba mai tambayar ka wannan ranar ta tafiya abinda za a tambaye ka shi ka bi manzon Allah ko ka bi idan ka zo cikin kabari ba ba wanda zai gaje ka ce ka ko waje ka ko wani shugaban ko menene za a ce man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka man rabbuka kaga an tace da rabbi Allah ma dinuka dinul islam da din da dinin inda Allah islam duk wata kalma da zaka faɗa ka ce ni dan kungiya kaza ne ko ni dan dariƙa kaza ne sai ka zama gaba da Allah ba za ka ci duka wajen mala'ika dole ka ce musulunci kadai ma dinuka ka ce dariƙa kaza ma dinuka ka ce kungiya kaza wallahi duka kaza ko tambayar ba ma dinu da diniyar islam inna dina inda Allah islam ba haka bane ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan wa la yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to shi kenan ma nabiyinka annabi wane ne annabinka ko da kace Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba wanda zai tambaye kuma da rikar wasu ko kungiyar wasu ba da lokaci ne ko bi da gaske kar ka ba ta kanka lokaci ka yaudar kanka ka bauta wa Allah bisa koyarwar manzon Allah magana ta riga ta kai kar ka san kowa a duniya in yi kasan manzon Allah ba ka kowa amma ka san kowa ka bi kowane jini kowane wali amma ka ji hikima kan Allah to za ka ba a ya zaji ka akwai ranar kin dillanci akwai ranar da rigar mai kai ta baka ko ba ya dillanci a nan saboda haka wannan shine abin da Allah ke nuna gajiyawa mutum a ce ku su da a ku sira wasu waɗanda kuke da za su wani awon da sun kwanza su kalla musu kira yawa ne yawa wannan ne su ji kuna musu

dan Allah lokacin da ya kawo muku Qur'ani ya kawo muku hadisai yace da ku laqad utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu yace da ku taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abada kitab Allah wa sunnah wa ta'awta kuka yi kun bi Qur'ani kun bi hadisin Allah ya kira da babban murya kul atiiu Allah wa rasul atiiu Allah wa atiiu rasul fa inna nazatu fi magana sai dai fushi wa hum la yatasaalun a da dan babu wani fili na su ba suna ma su tambaye juna na aiki sai Allah ba amma man taba an amma wanda ya tuba daga abin da yake kai na mugunyar aiki ko mugunyar akida wa amana yazo yayi imani da Allah a matsayin sa na ilahu abin bauta shi kadai ya bi manzon sallallahu alaihi wa sallam wa amila salihan su ne aiki na gari duk inda aka ce aiki ba a cewa aiki kadai aiki sai an ce aiki na gari Sai dai zan to aiki ba tare da ya tabbata da kasancewa sanar da roba da ya ce kamar ranar kasancewa duk da ake aiki na gari shi ba aiki ba ya zama cewa da Sai ya dace da koyarwa a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wani aikin da za ta mai kyau ne amma bai dace da kowane wannan bai dace wani wani sai zan zo aiki ne kadai amma ba da gaske ba amma wanda ya dace da kowane wannan Allah shi ne aiki ko na nagari shi yasa duk abin da wani zai baka na falala ko na zikiri ko na addu'a zai ci to wannan abin yana da kyau sai to nagari ne sosai alamar nagari ne ina inda wannan Allah kadai ina inda dan ni ma idan na je gaba in dora yawan ce bai ka kace kaza ce malama ne ka tabbata manzo Allah ya ce amma haka wuce malam wanda ya ce ba karin na ce ba Allah lafi da wani abin ke haka zai yi ba ba faɗa mun hadisi ko ba zai rike ba sai dai akwai hadisi cikin misali wanda dai a hausa irin ya faɗa ko ban jawo larabcin sa an jawo akwai hadisi cikin misali wannan shi ne tsarin koyarwar magabata kokarin alaƙar da mutane da Allah kai ba alaƙar da mutane da kawo nasu duk mai kira zuwa ga sunna duk mai kira zuwa ga dan musulunci yana alaƙar da mutane zuwa ga Allah ne kai da Allah kuma kan Allah amma mai kiran mutane da kawunansa yana firgitar da kukan sa ko ku ce da ku cikin ku ko in aka mana tawaye da kaza da kaza ba kai na sunan da kukan ka ba Allah ba shi ko farau ne karau ne yadda aka yi da can ba su kan wala to ne su zai firgitar da kukan sa kira ba za ka yi ta amma ba wanda zai wannan sai wanda Allah ya sa ka ce imani sai ya samu kwanciyar zuciya idan na saba wannan saba ba su karba Allah na saba ba me ne ta ne ba abu da zai same amma saba wa Allah shine a nazar fa amma man saba wa amana wa amila salihan dukkan wanda ya tuba yi imani ya aiki na gari fa asa an yakuna kuna al-muslimin kada wadannan wannan shine sai kasance cikin al na masu rabota gobe kiyama Allah ta mu cikin su وربك وربك يخلق ما يشاء ويختار جعل لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكين صدورهم وما يحزنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وربك يخلق ما يشاء ubangijin ka shine ke halittar abin da ya ga dama wa kuma shi ke abin da ya ga dama ma kana lahumul khiyara mutane ba su da zabi da abin Allah ya kaddara abin da so faru yiwu ba Allah bai da yin komai shi ne mai kuma abin da ya gada wannan ita ce fassara da tafi a wata a wata su fassara wannan su malamai suna cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha sai su yi wakafi a nan sai musta wa yahtaru ma kana lahum al-khiyar wato Allah na halittar abin da ya gada ba yana zaɓar wa mutane alheri sai da to khiyara an da kai da ake kamar da ibn jarir sabari da kuma wannan fasara amma ibn jarir da fasara farko shafi wato da zaɓin da halittar dun na Allah ne rabbuka yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya gada ba wa yasha kuma yana zabar abin da ya gada ba yake wa ma kana mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri ba da za su yi karatu su abin da Allah ya so ويختار ما كان لهم الخيارات su mutane ba su da zaɓi a cikin rayuwarsu sai abin da Allah ya zata musu subhanallahi sarki ya tabbata ma Allah wa ta'ala amma yushrikun kuma ya yi girma ba barin abin da suke sa masa da kishiyoyi ya fi ƙarfin kishiyoyin da ake hada shi da su wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun kuma ubangijinka yana sanin abin da suka san mutane ke kullewa duk wanda ya kulle a ba sai Allah ya san wa ma yu'linun kuma ya san abin da suke bayyanawa abin da wannan aya take nufi in har Allah ya san abin da ke cikin zukatan mu a je ke nan ya kamata mu kulle a cikin cikin zukatan mu kan kulle kai wa huwa Allah la ilaha illa hu kuma ubangiji ta'ala shine Allah wanda babu abin bauta bisa ga tantance sai shi lahul hamdu shine yake tantantar yabo fil qula wal akhirah a gidan farko da gidan da a duniya ce tantance yabawa, a lahira ba kuma ce ake yabawa ko kace a duniya kiman mu ne suke yabawa kuma a lahira ma suna yaba maka a duniya ne kullum suna yin sallah guda biyar a cikin kan bude ta da fatiha alhamdulillah rabbil alamin a ranar lahira ko bayan an riga an shiga aljanna wa tara taral mala'ikata hasbina min hawl al-ard yusabbihuna bi amri rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillah rabbil alamin ba an shiga aljanna da ko sai ke wani ta alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءكم ربنا بالحق zuwa karshen aya haka dai za su faɗa in allazina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannati an-na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin lakal hamdu fil ula wal akhirah anan shi ake wa alhamdu abin da shi za a wa alhamdu sai shi ne mamallakin hamdu subhanahu wa ta'ala da haka ya bude waɗansu surori da alhamdu kuma ya rufe waɗansu surori da alhamdu dan saboda ya tabbatar da alhamdu sun lafi a farko da kai alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi ja'al al-mala'ikati rusulan uli ajnihati fasra kaga bude da alhamdu alhamdu وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون أو ربكم كافرا أما تعملون وقيل الحمد لله رب العالمين ثم يا رزق الحمد الأولى والآخرة وله الحكم مجدكم نازل في الله تعالى إذا بحكم تقوم منكم وإليه ترجعونكم وزوا قريبا من شيخكم وبتيا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل فرمدا إلى يوم bani labari in ga alallahu alaikum laila sarmadan idan ubangiji ta'ala ya sanya muku dare da zanto dindindin dare ya ta zuwa babu rana babu yini ila yawmil qiyamati har ya zuwa tashin a duniya za ta zama man ghairullah wani abin bautan ne wanda ba Allah ba ya atiku bidiya wanda zai kawo muku haske akwai afala tasma'un shi ba ka jin abin da ake faɗa ba shi zon bai tawazi ba kul ka sake cewa da su karo na biyu ara'aytum ku bani labari in ja'ala Allahu alaikum an-nahara idan ubangiji ta ala ya mayar da yini ya zanto sarmadan dawwamamme dare baya zuwa cikin kullum ana ta من إله إلى يوم القيامة ريز ولم تكن القيامة أتي أبو الزبا من إله غير الله wani abin bauta ne na gaske wanda ba Allah ba ya atiku ta lailin tasbun fi wanda zai iya kawo muku dare da za ku samu natsuwa a cikin sa akwai akwala da su sun ba ba bin ibnu tayyib cikin littafin da dar sa'ada ce ayar farko sai aka ce afala tasma'u ayar ta biyu kuma sai aka ce afala tasirun ce kowanne an sa shi gurbin da ya dace afala tasma'un saboda me saboda san an yi maganar dare ne in Allahu alaikum al-layla farmadan yace gomin da dare ji ya fi karfi da haka sai Allah ce afala ko haka ba aya ta biyu kuma an yi maganar yini ne in kana Allahu alaikum an-nahara to a yini kuma ido ya gumi ya ta ce an sa shi ne an sa shi domin ya وسلطان البطل يكون في النهار لهذا قوة آية أكد تكي كذا أبن جيدات يا سيدي ومن رحمته هنا لقد كرم أمر بيدي قريب كوبايا كان لكم الليل والنهار سيدي نعم مكتري بيدي من البارية أكاو دري ودنسا وني أكاو يني ودنسا أكاوني لتسكنوا فيه دم تسامو كوتو تنسوا أتكن تشي قريب ولتبتغوا من قبل kuma domin كنيني nemi wani abu na kallon ubangiji تشييني ولعلكم تشكرون وتدن وتدن توبة تقولها لعل سبحانه وتعالى وتعطي نيمة عزيزة بكرمر نيمة بكرمر أخي نيمة كلمة بكرمر نيمة بكرمر نيمة جلسة مهوتة نيمة رانا كوتي كنا مهنما أبنتي مدهر كنتي مدهر أهم لكم أدنى الأمر ألا يأيني دومي بما تقولها قولها بكنا إيواني تهني أبنتها وتفيك دي صلى الله عليه وسلم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون ونزعنا من كل أمة شهيدا وقلنا هاتوا برهانكم وقلنا هاتوا برهانكم وعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يناديهم سنافر دسولا من ذا الله زي كراس فيقول يتاك سوى دسو أين شركائي الذين كنتم تزعمون إلى أبو كنان تاريا لكوة كتسجكنا هي سوى أبو كنان يغلين تاريا ina suke kuma a yau an sake maimaita wannan ko za a maimaita wannan har sau biyu ko sama da haka a ranar tashin kiyama don kunyatar da dukkan wanda suka riki wani Allah a matsayin zai fito shi dukkan wanda suka dogara a wajen wani wanda ba Allah ba ko suna neman rahama ko suna neman gafara a wajen sa sai a yi ta kunyatar da su a farkon da kiyama cewa ka riko wanda ba zai kai ka gaske ba inda ka rike Qur'ani da hadisi da hadisi da kawo amma ka rike wani ba ruwan ka da Qur'ani da hadisi yanzu kira shi lokaci ne ويبيع العين بالعكاء الذين كنتم تظنون التي ونزعنا من كل أمة شهيدا cikin kowace al'umma sai mu fitar musu da mai kai shi ne manzon da aka turo musu an gane ku fa alimu anna al-haqqa lillah aw min kulli ummatin shahidan fa qulna mu ce da su mutane ku kawo hujjojin kan abin da kuke a rayuwar ta duniya fa qulna sai mutane su gane gaskiya kuma Allah wa dalla an ma kanu yakun irin abin da suka kasance suna kirkira kuma sai ya bata sai ya bace musu da su ba su nufi dai wannan aya tana da kowace al'umma za a kirawo manzanta a gwada ayyukan da koyarwar manzanta a ranar tashin kiyama wa kai bai zaɗi ina min kulli ummatin bi shahidin za a zo da a zo da manzon Allah zai zanto mai kai da kan wannan al'umma ta shine wala zana min kulli ummati bi sabili yawma da kullu munasin bi imamihim wa man utiya kitabahu bi da fa ulaika yarquna kitabahu da mun yuzlamuna badila kuma da ko da kuma za ta bi su me ya hada da manzon da ku ku yi imani da shi ko so su sama da yadda kuke son kawo nan ku dubi kun ji ko da kafa cikin abin da yake sai da zuci galibi ba za ka samu wani musulmi da zai ce maka bana kan manzon Allah ba su ba kowa da mai suna da mai bida kowa zai ke aiki masu yin manzon Allah ko a kano har ma mana karshen san manzon Allah kowa da karshen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ne mutane su kowa zai ga aure na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma inda rigima ta ji ne a fakar da aiki da manzon Allah sun gane ku san da ake wa manzon Allah so na shari'a ake so ka ba so na dabi'a ba ibn kafir yace san dabi'a ba zai dantar da mutum ba dan irin ka abu zai abu ne bai yadda da shi ba so ne na dabi'a a zuci kawai wani ya burge ni ina san amma kada ake na akwai sauran aiki a ba an yi tuya an manta da albasa ai ba albasa ba an yi tuya ma an manta da mai da albasa gaba ɗaya ne ba komai saboda haka dole sai mutum ya yi iya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya samu tira gobe kiyama Allah قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريدين إن قارون للي قارون كان من قوم موسى يا كفن تيكم متانا النبي موسى عليه السلام من ما أن رياض تيكم متانا النبي موسى wato kabila su daya banu Isra'ilawa yadda sauran suke banu Isra'ila zuwa banu Isra'ila ne amma daga baya ya kan da ya haɗa kai da don galibi mai mulki yana so ya abuta da mai kuɗi mai kuɗi ma yana so ya abuta da mai mulki don su taru su da sauran jama'a haka mana mutum tun daga farkon duniya har ƙarshen ta sai waɗanda Allah ya su ne kawai kana nan kawai Musa da yana cikin mutanen Allah Musa amma da kuma malamin da suka ce ai da shi da Allah Musa dan wa da dankali haka wajen su malaman suka faɗa amma da ba za a rage sai ya mutu shigi da girman kai tun da yana da dukiya gare shi zan bi dan mutum na da kuɗi sai daga yana girman kai na haka Allah ya ce kalla innal insana la yatgha arra'a mustaqbala dan adam galibi yakan yi shishigi ba dan kai ba kawai dan ya ga yana da wadata ko ya yi dan kuma tabbai aljihun sai kai na karka ka fada haka kuma ba ana zaman lafiya ko kudi haka sai wanda Allah ya kansa ne sai ya samu ka ya samu kudi kuma ya kaskantar da kansa ya lafa kaman baki bane ka zo cikin taron suna tare da yaran gidan sauran mutane sai ka ce wai da Allah wanne ne wani a tare shi ne wani amma ba haka ba duk wanda ya shi ya bambanta kansa da sauran ko kowace irin hanya ko ta hanyar magana mutum shi kadai ba zai tsada amma ya rika magana yana iri na akwai da yana kudi a kalla inna al-insana la yatgha ar-ra'a istaghna dan mutum ya ga ya wada da cikin sai ta ta da ta ba za a dai sai mutum shi da girman kai Allah ya wa ati lahu min al-qulubi mun ba shi wani abu na taskokin dukiya ma inna abu irin abinda ko da mukullan bude gaskokin kadai la tanu bil usbati wallahi ta iya ya al usba jama'ar mutane al usba wadansu malamai suka ce a samu majiya karfin mutum goma suka lamu suka ce suka ce al usba shine zara ta ce kai arba'in to amma galibi al usba mutum goma dai da mu kowa in kasar annabi yusuf da yan gwanta suke cewa da yusufu a haɗu ila abina minna wa na da usbatun daga usba su ne a kaɗan su goma ne ba ta ce musu usba wato makullin taskar gidan da kare sai ka samu karfi goma mafi karfi za su yi ɗaukar makullan ban da abin da ke ciki ko yi kowa su waɗannan usba ɗin ba a buta karfi a duk ke da kaɗan mafi in kala lahu qawmuhu la tafrah mutum lokacin da mutanen su suka ce da shi la tafrah ka dena yin alfahari da girman kai inna Allah la yuhibbu al-faqir ubangiji baya san wato annakin masu alfahari anan gurin alfarahu ba wa alfarahu na farin ciki bane dan wanda Allah ba dukiya zai farin ciki alfarahu na wato ainihin na na tariya cewa kai ne kaza ne kai ne kaza ne shi ne ciki hanin dan inna Allah la Allah baya fariya آتاك الله الدار الآخرة أنت نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين مفسدين suka ce da shi wa mutane shi ma ataka Allah ka nema da irin abin da Allah ya baka din nan ka nemi addarin asara gidan lahira inda ka fi da dukiya da yawa sai ka tiyar da wajen ayyukan alkhairi ka taimaka wa miskinai unguwar da ake wa wahalar ruwa zai kina rukuni da yana talakawa na kan wahalar ruwa ga azumi a bakin su inda babu masallaci zai ta gida ko hukum mai rubu guda na wale wanda duk ba masallaci a ciki ka je ka gina masallaci akwai yan kurkuku musulmai suna son yin sallar da shi bima ataka Allah ad-dar al-akhirah ne gidan lahira da abin da Allah ya baka na wannan dukiya wala tansa nasibaka min ad-dunya ya kamanta da rabanka na duniya menene ma'anar karka manta da rabanka na duniya malamai suka yi biyu fassarar farko kada ka manta da rabanka na lahira tun duniya ka manta da shi kada haka wannan a nan duniya za ka aikin ko kuma wala da su kamar duniya sai ka mun da banka a nan na duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sanya sura mai kyau ka yi gida mai kyau wannan duk babu ne amma kar wannan kuma ya sa ka dogara da duniya ka ba ka yin aikin lafiya haka ka ce wa ahsin kama ahsan Allah ilayk ka kyautata irin da Allah ya kyautata maka ta ba ka da komai sai ubangiji ka Allah ya ba ka da kyautata ai ba wani mawadaci ba sai da ba ya da komai ba haka ne ba haka ya fito duniya ba da komai yana talaka da ko ina ba da haka zo duniya da ka zo ne ka girma kai wayo kai hankali sai Allah maka kai sarki ya baka to yadda Allah ya maka insani ko na ta kai insani yanzu da da ya ta je wani gari ka samu wani attajiri wanda da ba a san talaucin ka ba ba na wai sanin talaucin ka ba wanda da abokanan talaucin ku suna tare su har yanzu suna nan ba talaucin ko da haka ba haka za su san ku kwana tare ku tashi tare ku yi wasanni ku yi langa irin wanda yara suke yi ku yi wa yaji tare amma tun da yi kuɗi yanzu kuma shi ke ku kun zama yara gida shi ne ku yanzu na ɗaukar sababbin abokanai wanda daga sama suka haɗu da daga ƙasa ka ga mai da rashin adalci rayuwa da kuma irin rikin wato hango ne su irin na ɗan adam waɗannan na da adam ba su muhimmanci ba ne mai ne sai kan kuma ba mu da mu ka sani me yake kaje sanin nan ko za ka dawo idan ka dawo da wanda ka zo da wanda kan ka baro ta ce ka da ka mu kuka abu da ka yi wata kuma ko wadannan suna nan suna da wata ka ya da kike kike kaga sai ka nemi sulhu tun da wuri ke al'amarin duniya ai ba da tabbas abin da zai muke so mu ce a nan guri shine yadda ubangiji ta Allah ya maka ihsani na zuciya kai wata kai wa mutane ne. sai ka na kusa karka mutane abokanan ka karka manta da su yaran da gida masu maka ma karka manta da su dukkan wani ma'abocin aiki ne kai shi ne ruwa ne ne su karka gajiya karka ce na yi ba na kuma wani ma zai kuma kuma na gaba dai komai ne za a ɗorawa wallahi kai wa Allah godiya da Allah za a tambaye ka a ce a tambaye wani mana idan ruwa ta tsallake ya gaji wajen ka ana da an an gidan ba komai a sai kai an san abu idan haka aka duka Allah godiya kan wannan kowane wani lokaci kar ka damu idan an tambaye ka ka bayar haka bayar da zance mai kyau wannan shine amma ka damu dan me aka tambaye ni wanda bai dace ba wa azin kama azan Allahu ilayka wala tabgil fasada fil ardi kar ka nemi yin barna a ban kasa inna Allah la yuhibbu al-mufsidin salli Allah ta'ala baya sabba su fasani masu barna قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون lokacin da suka masa wancan mai latsa jiki a maimakon yadda girman kai kala sai ya ce inna ma uti ko ala ilmi ne inji a yi nan da aka bani an bani bisa ga cewa ni ne da bani ni ne ala ilmi wajen Allah da cewa a bani wannan shi ne fassara da wasu malamai su wadansu malamai suka fassara cewa ala ilmin indi Allah zan dukiya ne dan kwarewa ta da sani na da harkokin kasuwanci da gogayya da jama'a kaga nan gudun duk bai kyauta ba ko na ɗaya ya faɗa da mai kyauta Allah ya wa man ya'lam kin ba da masaniyar anna Allah qad ahlaka min qablihi Allah ya halakar kafin ka da kan Allah ya halakar min al-quruni al-qaryu ko karni karni daban-daban man zuwa kasu bilhu kowa cikin irin waɗanda sun fi tsananin ƙarfi wa aksaru jama'a sannan kuma sun fi yawan dukiya ai da sun an taɓa wanda suka fi shi tsananin ƙarfi a tsaye halaka su ko kuma da sun an fi wanda suka fi yawan dukiya aksaru jama'a kenan aksaru jama'a bilmani ko kuma aksaru jama'a wanda suka fi yawan adadi amma duk da haka Allah ya tafi da su ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وما ذا أتنبئي كافرين لهم بلا من ذلك ne ne tambayar ya san ka zuci ne sai an tambaya Allah da ba Allah da ya ko yura al mujrimuna bi simahum wa yuqadu bil nawasi wal aqdar kana ji za su gane su da alamar da abuci za a san cewa waɗannan kafirai ne a samu su a cikin haka ba san sai an tambaye su ba ba sai an san yayi su ji za a auna ayyukan su ba bala nu bihi lahum yawmal qiyamati wa inna ذلك جزاهم بانهم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا. شنو كوتا ورسول جهنم ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرين. فخرج على قومه سيدنا لا يدرك كلمة في كارون في زينته في متكر أدنته ya sanya tufafi har muna dangata don alfahari yana tafiya rigar da ya sa tana kare kawunsa wani ya tafi riga ma duk komai zai sai ya sa wanda ya masa yawa don ya umar da kai da sauran an riga sai ya shigo nan gudu komai zai ya yi yawa ko idan tsadar shi ta da gawa ga kuma ya ko bayi suna bin sa ya yi wanda su suna bin sa a baya dama da hagu ana ana sai masa fadanci har da ana son ya biyu zai su jiki. Ina cikin wannan hali قال الذين يريدون الحياة الدنيا إن وند سكي يسال رأيوة الدنيا وند سو تنانيك الدنيا sai suka rinka cewa ya laita lana misal ma dukiya qarunu ina ma muna da irin abin aka bai wa qarun din nan dukiya ina ma ina dukiya da aka bai wa haka suke cikin babbar Ka kaga wannan dare abu kaza din nashi ne abu kaza din nashi ne gida ne ne ne ne ne kamfanoni din nashi ne suna tafiya kai amma dai mutu ki ke gani a yadda ake hada haka ake yi wa qala alladhina utul ilma sai da Allah ya ba su ilimi ilimi na gane kariya da gaskiya ilimi na gane abu mai kyau da mara kyau sai suka ce wai da kun sai kan sawabul lahi shi ne amana wa Amina salihah ladan da Allah ya tare da alayira shi ne yake kyau ga wanda ya yi imani da aiki na gari saboda wannan tsawon ne da kuke gani walam lasa amma ba mu iya daukan wannan a abin illa sabirun sai mata hakuri to wannan kalmar walam lasa illa sabirun shin tana cikin cikon maganar waɗansan malamai ne a to kuma kuma da mutum suka ce wannan su kuma suka ce a su inda magana su ta tare wai da kuma jawabun la ya khairul liman amana wa amila salihan anan suka tsaya Allah sai yake yake wa la yasaha da sabu ai wannan kalmar ta ba wanda yake da gamin da zai dauke ta sai ba ta da duniya ana yawa yawa wani kana kwadayin da samu a kai musu kubari na gula kan sakura sai ma ta sai wanda suke da duniya وقصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويجعل الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لقد بنا ويكأنهم لا يؤمن الكافرون وأصبح الذين فخسفنا به وبداره الأرض ألا لو بكيري فخسفنا به سيمك نكر به وبداره تجدنك الأرض في كفا إن الخط أكا نكر به في كفا في جدن الناس تيجي تنساو فقال السوق أكا نكر به في كفا فما قال له من فئة wata kungiya ya shuru na hutu za su taimake shi bin dunin lafi ba Allah ba wa ma ta ni min al-muntasiri ba ya duk wadanda kuma za su iya taimakawa kan ba mai taimakon ba ko ba zai iya taimakawa kan dan Allah nuna gajiyarsa hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wata rana wani bawan Allah ya fito ya sanya tufafi yana kallon kansa yana kallon yana alfahari har ma shi kan kurajen kasa sai ubangiji ta ala ya umarci kasa cewa ki fitar da shi wanda Allah ke fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah yana nan cikin kasa yana ta tsare ya cikin ta har yanzu bai kai ba har yanzu ranar ta ci ta yatajaljalu fiha tun wannan zamanin da har yau kan tsare da cikin da tafiya ila yawm al-qiyamah har yanzu ranar ta ci ta dan saboda ka alfahari ba yake idan Allah za ka a karka alfahari idan Allah za ka mulki a ka alfahari, kana ilimi kana da kyawun halitta karka alfahari mata ko namiji ana son ya mayar da kansa da kowa da sai dai ai yana da kyau ma mutane su ce a ga yadda a ce waye wanda tafi waye da shi ne waye da ake faɗa amma abin ya bada yi ai kafin burkewa sama da zo ba a da yau sai da ke ko biki da ne daga kuma su ba gane gaba amma sai da shi ne ka a ba ko kuma ka da ko yana da kuma cikin ta to gane shi ne wani da ina amfani wannan ai a ka ta gane wa daga ba shi ka abu abu shi ne wannan sai shi ne ba sai kai wani kudi ne kace wallahi shi ne to wannan ya bi sai ka zama abin tsona a wurin Allah ka zama abin tsona a wurin mutane amma bi girman kai mutane kan ba za su so kuma Allah ko ba zai so ka wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi sai waɗanda suka kasance a jiya suna gonakar ina ma su samu matsayi irin nan sai suka wayi ya kuno suna masu cewa wai ka annan Allah ya fitar su kalmar jami'in ibadu wai ka suna cewa wai mafi kyakkyawan fasara suka ce wai wannan kalmar ta ta ake wai abin ba haka ka annan Allah ya fitar su kalmar jami'in ibadu wai ka lalle Allah yana cin fata da cin ga wanda ya gaba kuma yana kwacewa ga wanda ya gaba lokacin da ya ci. Lula amman Allah wa alaina bari Ubangiji ta Allah ya yi wani lila ba ta imani da malaman da suka faɗaɗar da mu da fitar da muna yana ta duniya ta rufe mu na kafa kwafina mu ma lalle da azurbe da Allah ya yi fitar da mu a cikin kasa a wata kira'a na kofi kwafina mu ma da an duniya ta rufe cikin kasa suka ce wai abun mamaki ka annabu la yi kuma da kafirun yadda ta al'amari yake fata bari ba za ta karɓar ta ba haka suka rinka fata تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون التي تلك الدار الآخرة في توسل إذا فلا يرى إذا نترك في باب ونشر نجعلها منى سنياتا للذين لا يريدون علوا da waɗanda ba sa son girman kai fil ardi cikin kasa wala fasadan kuma ba sa son yin barna a kasa Allah ya tattali aljanna ya yi tanadinta ga mutanen da ba sa son girman kai ko ba sa son fasadi a kasa wato halittar mutane in ma ta hanyar girman kai ne ko ta hanyar fasadi a kasa shi ne Islam Ibn Taymiyyah ke cewa mutane kala hudu ne akwai waɗanda fasadi suke so a kan kasa ba ruwan su da girman kai yace su ne kamar yan giya da yan zara yan zara ta su ba wa kowa girman kai shi ne da cikin tsarda yaji izina yaji ta giya yaji ta kwaya yaji wannan karnan kowa yake so ya yi amma ba ya da girman kai ai dan kwaya ya fi kowa sai sa da jama'a sai su wasu lokacin da <laughs> kowa sai sa da jama'a ko da ba da girman kai na biyu waɗanda su kuma girman kai suke so a banka ta ba ta tabbar su ba za su yi fasari ba sun tsada girman kai to shi ne aka ce wannan an fi samun shi galibi wajen masu mulki da masu mulki shi ne sun kawo kila ba ruwan saboda girman kansa na shi ba zai je magana da kowa ba a madina ne na shi na uku su ne waɗanda suka haɗa guda biyu ga girman kai ga barna in ya samu giya zai ka kuma in ya fito cikin talaka kuma ya musu girman kai in ya samu fashi da makami kuma zai yi kaga fasari ke ba kuma ya samu barasa kuma ya sha kaga kuma wato an ka abin kuma ya girman kai a daji haka wani hada guda biyu kashi na hudu su ne wanda ba ruwansu da girman kai ba ruwansu kuma da mai fasari a kan kasa to wannan su ne aka yi aljanna don su تلك الدار da نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ابن تيمية يأتي الحكمة الرابعة حكمة الرباعية تأتي لأولي أولئك بالباس يرجو نزل كم يرجو ذات الرجوة بالكيامة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا التي والعاقبة للمتقين تجاوى كثيرا ثبت عليها ما تتقوى من جاء بالحسنة فله خير منها دكا من يزوق حسنة shine kalmar shahada ko kuma aiki na gari da lahu khairun minha yana da sakamako da za a yi miki fiye da aikin da yi don aiki sai ne za a ba ta lada goma wa man za'a bi sayyi'ati wanda ya zo da mummunan aiki ko ya zo da shirka ko kafirci fala yujza allazina amilu sayyi'at to su wadanda suka aikata mummuna ba abin da za a sakanya musu illa ma kanu ya'malun ba sai abinda da suka kasance suna aikata إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين innal ladhi farada alayka alquran lalle wanda ya saukar da wannan alqur'ani akan ka ya kai wannan annabi mai girma la rawaduka ila ma'ad zai mayar da kai zuwa ga makomarka to sai malamai suke bambancin fassara dangane da la rawaduka ila ma'ad wajen suka fassara shi da cewa shi ne zai zo da kai ranar tashin kiyama ya karrama ta kuma ya shigar da ka aljanna irin yadda ya karrama ta a duniya ta hanyar saukar da alqur'ani waɗansu malaman suka ce da annarka alkutar ake wa annabi cewa yadda ya fita ya bar maka yana tafi tun barin ta to Allah zai dawo da shi da ita ya zo bude masa laratuka ila ma'ar ma'ana Allah zai dawo da kai maka waɗansu kuma suka ce laratuka ila ma'ar suna nufin Allah zai mayar da kai kai da maka shi ne ibn kafir ke cewa a ce za a mayar da shi maka abin zai ɗan rigi kaskada ba dan kawai ba saboda wannan sura ce makiya ko ba haka ba yar an saukar da ita ne a cikin makafin kafin ya hijira sai a za a ce a biyar da shi bayan shugaba bai riga ya fita da birnin da a ce sura sai madaniya ta zo ta madina shi da sai a ce da rabu kai lamar za a mai da kai wato a jisun makka shi shi da sai mu ka daukan ma'anar laratu kai lamar Allah zai dawo zai zo da kai ranar kafin kiyama ya karrama ta ilimi da ibada Qur'ani a duniya yace kuma wannan baya sun kada da cewa la suka ila da a fasarin cewa ana nufin mutuwa yadda Allah ya so kuma duka da Qur'ani haka zai karɓi rayuwar ka bayan ka isar ko kuma la kai lama Allah zai mayar da kai zuwa filin baitul maqdis yi cikin baya kuma da juna yace domin kiyama dai ta kuma an faɗi cewa baitul maqdis saboda farfajiyar baitul maqdis wannan filin na kasar kan anan za a kiyama kamar da ake cikin tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur rabbi kace in lalle ubangiji na a'lamu shine mafi sanin man a abin da wadin suka ce a'lamu anan da ala baki wato alama nan ba na sai yana sani ubangiji shi ne yake sanin da abin guda wani ne yazo da kiriya daga wani ruwa da tsarin mubin kuma wani ne wanda yake cikin kasa wanda yake magana وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكن تكونن من المشركين التي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ذاتا كان كافن أتوروك من روبة كسنتي كان زماني أن يلقى إليك الكتاب سوى ذا أيقود للكتاب جوا غيرك يعني إذا كتابت مكة كان saurayi كان matashi an ba ka tsammanin haka Allah zai da kai ba ka tsammanin za a saukar maka da littafi illa rahmatan illa min illa rahmatan min rabbik sai dai saboda rahmar ubangiji kai da sai ta saukar da alqur'ani gari ka don ya zama rahma gari ka idan kuma rama ga sauran mutane sai rahma gari ka cewa an ba ka tambaye na annabta da manzanci rama da sauran mutane ce da duk wanda suka bi su za su shiga aljanna dan Allah ya ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan ka zanto rahama shi manzon Allah kansa rahama ce turo zuwa ga duniya sallallahu alaihi wa wasallam Allah ya kula da sunan na zahiran likafirin kar ka kasance mataimaki zahir mai taimako ke likafirin da waɗanda suke kafare bisa da kafirci su karka tabi da su haka wala yasuddunaka an ayatin lahi kada wanda ya kawar da kai daga ayar Allah ta'ala ba da a da kizu unzilat ilayk bayan an riga an saukar maka da ita ai Allah ya san manzon sallallahu alaihi wasallam ba zai kauce daga ayar Allah ba to amma abin da ne da hausa ke cewa ana tauna tsakuwa dan ayar da in manzan Allah aka fi kar wanda ya kawar da kai daga ayoyin da aka sauka maka kenan ne da kan min babu aula a ce da masar wanda ya kawar da mu daga ayoyin Allah kamar magana zuwa ga annabi ne amma sakon ya shafi kowace al'umma ya shafi dai da kun al'umma gaba ɗaya kana kawar da kai daga ayoyin Allah alqur'ani mai girma wajen imani da shi da aiki da abin da ke ciki ba da idan unzila ilayka bayan an riga an sauka maka wadu ila rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangiji ka kai wa'azi ka faɗakar wato ila rabbika a wani kuma udu ila sabili rabbika ko rabbika ko rabbika da kema da dai wala takum min al kada ka kasance la min al-mushrikin kada ka kasance cikin masu hada Allah da wani wajen dole ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر كتي كرك هذا الله دولي كرك سنيون أبو بوتا تعالى الله تعالى لا إله إلا هو أبو بوتا بيتا كتي سي الله كل شيء هالك هو إلن أيكي فاتتيني illa wajha sai wanda aka nemi san Allah da shi aka wani fasar da tafi wajen zuwa da suka ce kullu shay'in halik dukkan abin da kake gani ko a sama ko a ƙasa zai lalace zai tsaya zai tafi illa wajha sai Allah ya tafi lahul hukmu mal mulki gaba da ko iko mallaka sani wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga shi zuwa ga ne da za a bai da bugu ba ta tsiya ba wannan aya kenan tana nuna sukkantuwar Allah da fuska irin yadda ya sukkanta da sauran sabobi sai dai mai san da suke ba mun a nan ma'anarsu amma ya ba da labarin ya sukkanta su dole mai sai ya sukkanta su amma ya da su suke wannan shi ya bai wa kafin kamar yadda kullum ana nan haka wa ibuka wajen rabbika ذو الجلال والإكرام أثبت لنفسه وجهها هذا أن نريد كل شيء هالك إلا وجهها له الحكم وإليه ترجعون أمين بك فلا أدري الله سبحانه وتعالى وأنه بكسر لكم الله جل منا السلام عليكم ورحمة الله da kuka haka nan da Allah ku dan taurara ka aska don ku karbu kawo misali mai tambayar farko na cewa wai shin annabi Isa alaihi ba ba yahudi bane ba da nasara da ba musulmi ne yahudanci ai ba yare bane ba haka nasaranci ma ba yare bane ba addini ne wannan kuma yake cewa wata addu'a annabi ke yin zai buɗe baki daga cikin addu'o'in da annabi ke yi yakan ce bayan ya sha ruwa din kenan ba kafin ya sha ba ذهب الدم وبقلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ وبقلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله abinda wannan ke nufi kishin ruwa ta riga ta tafi da ita ruwa kuma jijiyoyi sun jika da ruwa haka ma ba Allah ke bada yake kuma lada ya tabbata in Allah ya ta suka koyi da annabi cikin fadin haka gaskiya ne wai idan mutum ya mutu za a karanta masa kurkuwan lawo wai babu kyau a karanta masa Ijo eh, akwai abubuwan da mutane suke na bidoyi masu yawa idan kurkuwan lawo din suna yin suna yin tadawa a matsayin fansa gari ka karanta cikin tarbi tarbi waɗansu kuma ma dubu dubu suke to wannan kuskure ne shi ma mace idan ya mutu babban abin da yake bukata shi ne addu'a sallah tana daga cikin addu'a ita sallah din nan ana buƙatar musulmi su zo su yi yan uwansa musulmi kuma Allah kalli a samu mutum sun kai arba'in ko sun kai ɗari dan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah ta sanar yace matukar bawa mummuni ya mutu kuma aka samu mutum arba'in waɗanda ba sa shirka suna kan ahli sunna mutum arba'in suka yi masa sallah suka nemi ceton su ko Allah zai ba su wannan hadisi na cikin musulmi. a wata ruwayan kuma ya ce mutum ɗari saboda haka mai mutum arba'in din tana nan mai mutum ɗari din kuma tana nan a wata ruwayan kuma ya ce matuƙar mutum ya mutu aka samu sahu uku sun sallace shi shi ma suka roƙi Allah ya gafarta masa da ya gafarta masa shi sa ko mutanen ba su da yawa sai a kasa ya su mutu sahu uku